ya Allah dan albarka wannan guri don mutuncin annabi ka kawo jihar Kano zama lafiya da Najeriya ya Allah duk wanda ya zama sararin ta da hankalin al'umma ka mana maganin shi kowaye don isar annabi sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu mu da waraka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa a daidai lokacin da Mustapha na bari suke tsoron hoton shi wanda yake tsaye a gaban Ka'aba da rubutu kamar haka kyala kowa saki kowa ka kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiti yayi sosai ya Allah ka bar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam can kuma sai muka ga Real Khalid wato Ibrahim Khalid dan gidan Ali Nuhu wanda ake lakabi da Commander ya yi rubutu kamar haka yayin da tsara hoton Amina Ado wato sarkin bici inda yake rubutu kamar haka hakuri mai tadda rabo daga lokacin da ka ji ka akan wata kujera kura ta shugabantar mutum biyu ce to ka sani ba ka taba dawoma akai ba saboda mulkin Allah ne kawai da umamme yau gare ka gobe ga dan uwanka ko babu ranar sauka ko ranar mutuwa can kuma sai muka gi Mustapha na Braska ya kunna wata waka ta mutanen gargajiya ta tsohuwar waka ta da da yake bin waka a cikin mota cikin nishadi da farin ciki wanda ake zargin cewa kan ba rasa nasaba da abin da ya faru a safiyar yau wato bayan da ya bulla kan cewa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sauke sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu domin kasancewa da shirin kai daga masana'antar Kano ku na subscribe kana kuma kula da kararra domin samun samun shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta kuce.